shi bai iyawa ne kai akwai wanda suka je kasan turai suna neman yan waye ba su gansu ba zo muna nan muna jiran ka zo muna jiran ka muna jiran ka in ya sauko bai ji an kashe phone sati ɗaya sati biyu wata wani zai karbe shi ba shi rukwana akwai wanda suke kuntata da baki ta Allah ya kiyaye mu shi yasa manzo Allah ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu wanda ke imani da Allah ya san ya samu wani Allah sannan yana imani da ranar karshe manzo Allah ce falyukrim dayfahu kayi ka girmama ka ringa girmama bakinka ka ringa girmama bakinka iya gwargwado daidai misali kai kuma ba ko ba ce ka je ka shantale ba in ka sauko shi a ce kwana nawa ka ce sati daya ba daidai ban kuskure mun gane ka bar tafiyar sati da in da ka yi tafiyar sati daya ka yi tanaji wurin kwana da abincin ci da komi Mun gane ko shi sanna ga muku da ku je akra?" ko yan akra da ku zo kuma shin da ka wuce sati yi tanaji ana ce maka wani ga wuri shi ci a ba damuwa ina da hotel akwai wurin sauka na yi komi amma ka zo gidan mutum kwana dai manzo Allah ce kaka wuce kwana uku ka zo ka zauna a yi sati daya a yi bakwai guda har ma yanzu ya tambaye ka kace ina neman yanzu ma na dau shawara kamar ina son saura kaga kuna dariya halin ku ne eh. to ya saura a gaji da shi shi bai san gaji da shi ba Allah ya kiyamu da wawaye a gaji da mutum bai san an gaji da shi ba wawa yana zaune yana ci yana sha kuma an gaji da shi to shi ke sa kana jin labarai kana jin wa'insu labarai na wato baki kana jin wa'insu ka ce almara da ma ba almara ba ne wallahi ba almara ba ne kana jin akwai da muka ji wani ba ko da aka aje mai abinci yana ci yana ta ci yana ta ci ya ci har an an gaji da shi har ya zo kai yaron na ce baba ba kun gana ci abinci kwarai ce yaron baban kuma ya ce ma yaron bari ba ci abinci ba in ya ci wanga bai ci an ce maka in ya ci wanga ya ci kuma ne an yi ciwon na karshe kenan wato yanzu automatically an gaya mai yau da cin karshe ke to kaga wauta kenan Allah ya kiyaye da wauta yes Allah ya kiyaye